duk lokacin da na yi karatu a bisa ka'ida na kan ba da dama ba don komai ba saboda a nuna wa al'umma gaskiya ba don komai ba saboda adalci ga wanda nake tuhuma ba don komai ba saboda waɗanda muke gaya musu gyara kayanka su gamsu tabbas akwai matsala cikin tafiyarsu kuma ba mu ne muka kawo musu matsalar ba su suka kawo kansu wannan matsala ba ni wannan littafin mun gane to shi yasa wato nake irin ba da wannan damar wannan karatun na yi shi to amma da yake ni ka'ida ba na jin daɗi na yi karatu ban sa nan ba waya ba ba na jin daɗi wallahi saboda gamsuwa da abin da nake faɗi daidai ne ba na jin daɗi saboda ba na so in ma ilzami na bata kai ba ka kai in kaka ba ma shi ba na so ne haka na fi so ka zo da batan ka kai karan kanka ka tabbata kai ka zo da shi ba ni na manna ma shi ba to shi yasa nake ba da dama yanzu ma zan ba da wannan damar yan uwa a gurguje mun karanto abubuwa a wajen wannan lakcar wanda yanzu ma zan maimaita su sannan na sa nan kira duk ɗin ɗariƙar da zai iya kira ya kare to bismillah tafaddal eh, za a baka dama kuma za ka kare shehunanka ni na faɗi na ce ƙa'idar ɗariƙa ba ƙa'ida ba ce ta Allah ko manzan Allah tsari da ake ɗora muridai a kai ba irin tsarin da annabi ya ɗora sahabbai a kai ba ne saboda kullun karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ƙaƙa zai haɗa ka da allah ya gargaɗe ka ya tsoratar da kai allah kada ka dogara ga kai sahabi ne kai kaza ne shi kenan kawai a manza allah ba haka yake musu ba ko kai tun da ka yi musulunci ko kai ka a ba haka yake musu ba ƙoƙari yake yi ya tsoratar da su Allah ya ɗora su akan hanya kada su amince wa kamun Allah haka kuma tsarin sahabbai yake amma tsarin ɗariƙar tijjaniya shine a nuna ma kai ɗan aljanna ne da abin da ka yi shehu zai ɗauke ma shehu zai shigar da kai aljanna nan kuma kaga ba tsarin musulunci ba ne ba koyowar manzan Allah ba ne saboda wani in kai masa haka ka ba shi ƙofar barna shine ya caca ya sha giya ya yi luwatsi ya yi zina ya ka duk saboda me ai ka ce za ka shigar da shi aljanna to haka shi ne suka koya wa muridai tun daga shi tijjani zuwa waɗanda suka biyo shi a baya daga ciki abinda yake nuna wannan shi ne wannan littafin addurratul kharida sharhi ne na ututul farida wanda cikin wannan littafin ƙarara shehu ya bayyana cewa mabiyansa suna da lada na annabawa wallahi hakeci mabiyansa suna da ladan annabawa kuma zan nuna wajen haka ya ce mabiyansa ku 'yan tijjaniya kuna da lada na annabawa yanzu dan Allah wani ne za ka ce masa yana da ladan annabi ya tsaye wa Allah bauta dan Allah wani ne za ka ce masa yana da ladan matsayin annabi ya tsaya ya ji tsoron Allah yi wa Allah da'a ka dora shi a keken bera ka ce bai yi aiki ba amma za a ba shi ladan aikin kuma ladan aikin saboda raini ba a ce ladan aiki irin na wani gama gari ba sai aka zaɓo mafiya cikin bayan Allah wanda suka fi kowa annabawa aka ce wai Ladansu Allah zai baka ga littafin addu'ratul kharida haka aka faɗi sharhi na ta tulfarida gashi in ka duba cikin juzi'i na ɗaya cikin juzi'i na ɗaya zan haska za ku ga wajen sarai cikin juzi'i na ɗaya mujalladi na farko shafi na ɗari da arba'in da biyu gashi za ku ga wajen wallahi haka ya ce Allah zai ba su ladan annabawa gashi gashi Allah zai ba su ladan annabawa gashi daga nan kungaiti sun maƙala sannan ya ce sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya kulu na ji shugabanmu shine shehu tijjani yana cewa yu'tillahu li ashabina kaga Allah zai ba wa 'yan ɗariƙan sawabal anbiya'i lada na annabawa gashi ladan annabawa Allah zai ba su Allah lada na annabawa gashi gashi inda aka rubuta gashi kun gani sarai gashi yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i Allah zai ba wa 'yan ɗariƙan muladan annaba ƙultu lahu sai na ce da shi sawabul amali au sawabul martabati lada na annabawa da Allah zai ba wa 'yan ɗariƙar tijjaniya shin ladan ayyukan annabawa ne ko kuma ladan martaba na annabawa ƙala sai shehu tijjani ya ce sawabul a'mali wal martabati da ladan aikin na annabawan da ladan matsayin annabawan da Allah zai hada ya bawa 'yan tijjaniya ya ce ƙala radiyallahu anhu sai dai shehun ya kara cewa wa yi husharuna ba nan za a tsaya ba za a tayar da 'yan tijjaniya yau qiyamati ranar alkiyama ma'al anbiya tare da annabawa wal mursalina da manzannin Allah lafi mahasharil ahawali ba a matattara na firgici na ranar alkiyama ba ba a nan ba za a tayar da su ya ce ƙultu lahu sai na ce wa shehu tijjani wa hadal khairul azimu to wannan alkhairin babba mai girma hasala lahum ya samu gare su ne bi sababil fatihi lima ughliqa aw bi ghairihi saboda sababin salatul fati ko kuma saboda wani salatul fati suka ce fasa kata ne hatan sai shehu tijjani ya shiru wani ɗan lokaci kamar wanda ake wa wahayi sun maƙala sannan sai ya ce min ajilina wai saboda mu ne za su samu ladan annabawan lillahi alhamdu wa lahul minna godiya ta tabbata ga Allah dan Allah ku duba ku gani dan Allah wannan ba raina annabawa ba Allah zai ba ku matsayin annabawa ku asuwa yan tijjaniya ku asuwa gashi Allah zai ba ku ladan annabawa dan Allah ba kun raina annabawa ba anan me kuka yi Allah zai ba ku ladan annabawa me kuka yi akwai annabawan da aka kashe suka yi da'awa suka yi aiki sannan ku ce Allah zai ba ku su saboda kun raina su gashi kuma shehu tijjani ne ya faɗi yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i dan Allah ka duba da kyau kada wani ya ce ba ba wai anbiya'i bane gashi al anbiya gashi gashi sarai sarai anbiya aka ce annabawa annabawa anbiya annabawa dan Allah wannan yaya za mu yadda da wannan abin a bata mana addinin mu dan Allah a raina mana annabawa masoyanmu mu a ba mana wa'insu kattai a ɗora mu a keken bera a ce Allah zai ba mu ladan su me muka yi wa Allah zai ba mu ladan annabawa dan Allah me muka yi wa Allah zai ba mu ladan annabawa dan Allah babu raina annabawa a nan hisa duk wanda kaga ya raina annabi wallahi su suka raina annabi shi ma ya koya ya raina shi saboda ba su mai da annabawan komai ba shi cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na ɗaya mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da biyu da arba'in kai da biyu ɗari da arba'in da biyu gashi ɗari da arba'in da biyu gashi yi otillahu li na sawabal anbiya'i wai Allah zai bawa yan tijaniya ladan annabawa aka yi masa ma tambaya ƙuntu lahu na cewa shehu sawabul a'mali au sawabul martabati ladan ayyukan annabawan Allah zai ba wa 'yan tijjaniya ko kuma ladan martaba na annabawa tambaya ce kaga alamar kwashi ƙala sai shehu tijjani ce sawabul a'mali wal martabati ladan ayyukan na annabawa Allah zai ba su da kuma ladan martaba na annaba dan Allah ba an raina martabar annabawa ba a nan 'yan tijjaniya dan Allah sawabul a'mali wal martabati kuma na annabawa wallahi akwai raina annabawa a nan gashi kuma cikin littafi to ba ma wannan ba tsaya ka ji wani ƙaryata Allah kuma suka ce ƙala radiyallahu anhu shehu ya faɗi ya ce wa na za a tayar da su ‘yan tijjaniya yau malkiyamata ranar alkiyama ma'al anbiya'i wal mursalina tare da annabawa da manzanni lafi mahsharil ahwali ba a matattara na farfajin ranar alkiyama inda ake firgici ba ba a nan ba yanzu dan Allah babu ƙaryata Allah a nan Allah ya ce wa yau nusayyirul jibala wataral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ya ce wa za mu tattara su falam nughadir minhum ahadan bu za mu ba kowa ba Allah ce za a tattara amma nan suka ce lafi mahasharil ahwali yan tijaniya su su ba za a tattara su ba Allah ce zai tattara kowa sun ce a'a su Allah ba zai tattara su ba Allah ya ce wa kullun atawhu dakhirin su sun ce ba za su je ba Allah ya ce wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun kowa sai ya halattu sun ce su ba su halattu wasu za su kasance ne ranar alkiyama ma al'anbiya wal mursalina kuma lafi mahsharil ahwali su ba za su zo filin mahshar ba ba su zo ba su to bayan ya faɗi haka qultu sai na ce wa shehu tijjani wa hadha alkhairul azim to wannan alkhairin mai girma shehu hasala lahum ya samu gare su ne bi sababil fatihi lima ugulika aw bi ghairihi da sababin salatul fati suka samu wannan kowanin salatul fati wai fasa kata a wani hatan sai shi tijjani ya shiru wani ɗan lokaci kamar wannan za a yi masa wahayi sun makara sai ce min ajilina lillahi wa launin minna saboda su ne eh, saboda su ne dan Allah wannan yanzu dan Allah addinin mu kenan dan Allah ku na annaba ku ce za a ba ku matsayin annaba me kuka yi wa Allah me kuka yi me kuka yi wa Allah da zai ba ku ladan annaba ku suwaye ku a wajen Allah da har za ku kalli annaba ku ce Allah zai ba ku su? kuma ladan ma ba wai na ayyukan annabawan har ma matsayin annabawan Allah zai haɗa muku to wallahi ba mu yarda da wannan ba ba inda kuma Allah ya faɗi wannan in kuma akwai da Allah ku hauro ku zo ku nuna mana wajen wannan bonus ne ba za mu ringa wahal da ku ba za mu ringa ɗauka ɗaya bayan ɗaya ne karatun ba tsayi sai zafi eh mai kin gaskiya ya ji haushi zagi a comment masoyin Allah masoyin manzan Allah ya ji daɗi an bayyana datti da ɓata na makiya Allah masu karamar ƙarya makiya manzan Allah masu raina annabawa masoyin Allah zai ji daɗi masoyin manzan Allah zai ji daɗi don an toshe ƙofar da za a raina annabawa to gashi ana cikin littafi ko mun nuna da haka zan sa nan ya ba zan yi wani karatu mai wahala ba Eh, ladan annabawa kuna da ladan annabawa wala ƙarya kuke yi wallahi ba ku da ladan annabawa wallahi Shi ne maganin gaskiya ba inda Allah ya ce zai ba ku ladan annaba ƙarya kuka kai wa Allah yanzu dan Allah wanda ka ce eh, ka buɗe baki ka ce yana da ladan annabawa to yanzu nan su prof ibrahim makari duk kuna da ladan annabawa yanzu nan su shek sharif sada duk kuna da ladan annabawa yanzu kunan haka muke muku kallo eh, su abubakar maɗate duk kuna da ladan annabawa yanzu nan su shehi da ayi rubuci duk kuna da ladan annabawa hmm. turkashi eh, su jahilan prop irin su koza su wane ne su abulfati yanzu duk jahilan nan duk mahaukatan nan duk ladan annabawa suke da shi yanzu duk wa'annan jahilan yanzu duk ladan annabawa suke da shi kai ladan annabawa hawa da Allah ai wannan ko a tatsu ne giza da koki ka kawo wannan labarin wallahi zero za a baka eh, ko a tatsuniya ta giza da koki ka hakaito wannan labarin zero za a baka saboda babu hankali cikinsa babu hikima babu dabara yanzu duk kuna da ladan annabawa kai <laughs> sai dai ladan annan baya dai <laughs> ba wai ladan annaba sai dai ladan annan baya annan baya kuna dai da ladan annan baya amma ba yadda za ku ce kuna da ladan annaba wallahi ƙarya ne kuma ga shi mun nuna wajen da aka za mu sa number kira babu yawa ɗaiɗai za mu ringa ɗauka to wannan batan ne muka ce a'a san ba a cikin musuluncinmu ba kuma wannan yanzu dan Allah ba dole mabiya su je su ringa saba wa Allah ba dan Allah dan Allah ba dole mabiya su je su ringa saba wa Allah ba dan Allah dan Allah ba dole su saba wa Allah ba kace suna da ladan annabawa kuma ba su yi aikin annabawan ba wai ladan aikin ma suna da shi me suka yi dan Allah ba dole kai ka sa su saba wa Allah ba su yi zina su yi caca su yi luwaɗu su yi kaza saboda ai suna da ladan aikin annabawa shi ne kai ne ka sa su kai kace su yi wannan ba koyowa annabi ba ne falala ce ta karya ko ta gaskiyan ma manzo Allah baya faɗi saboda kada mutum ya dogara ya saba wa Allah Allah kuma ya kama shi ya masa talala manzo Allah baya faɗi ka duba hadisin ma'az dan jabal yace ce kuntu radifan nabi sallama ala himarin ta kala ya mu'az a tadari ma aqullahi ala ibadi wa ma aqul ibadi ala allah kala allahu wa rasuluhu a'lam kala haqullahi ala ibadi an ya abuduhu wa la shirku bihi shay'an wa aqul ibadi ala allahi an la yu'adhibu man la kala afala ubashiru nasa kala latu tubashiruhum fayattakilu mu'az ya ce na kasance bayan annabi muhammad akan jaki sai manzo Allah ya ce min ya mu'az shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma shin ka san meye haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzansa ne suka sani yace to haƙƙin Allah akan bayi su yi masa bauta kada su haɗa shi da komai yace kuma haƙƙin bayi akan Allah bu zai azabtar da wanda bai masa shirka ba in dai ba kai masa shirka ba ka bauta masa shi kadai to bu zai ma shirka ba kaga falala ce ta tauhidi cewa in baka shirka ba ba azaba sai mu'az ya ce ya rasulallah afala ubashirun nasa ba na gaya mutane ba falala ce fa amma sai manzo Allah ce la tubashshiruhum kakka gaya musu kakai musu bishara fa yattakiru illa kenan kaga wannan falala ce ta gaskiya amma manzo Allah ya ce kada a faɗi shine nan maluma suka ce akwai jawazu katimil ilmi lil maslahati jawazu katimil ilmi lil maslahati halaccin ka ɓoye wani ilimi saboda wata maslaha saboda in aka gaya wa mai shi zai cutar da shi ya raba shi da Allah har ya je kamun Allah kuma saboda maslaha sai aka ce to a ɓoye ya ce latu bashirhum fayatta kilo kaga wannan kenan shi ma mu'az bin jabal sai da ya zo ya kusa dab da ya mutu yake faɗi saboda kada ya samu zunubi na ɓoye ilimin saboda ba ɓoye shi ba ne kulliyan ɓoye shi ne li'illatin wai shi ne li'illatin li maslahati kawo koyarwar annabta kenan amma kawai ka zo ka zo na ka ce Allah ya ba su ladan annabawa mabiyanka kawai kuma ai ma tambaya ka ce ai ladan aikin na annabawan ba sai aikin annabawa amma suna da ladan aikin su ce ladan matsayinsu dan Allah nan baka sa su saba wa Allah ba dan Allah dan Allah baka sa su amincewa kamun Allah makircin Allah ba dan Allah ga falala ta gaskiya manzo Allah ce ka a faɗi la tubashshirhum fayattakilu amma nan kaji suna da ladan annabawa duk masu kwamen ɗinnan da kuke gani 'yan tijaniya duk ladan annabawa ne da su anan suna da ladan matsayin annabawa da ladan ayyukan annabawa shi sa to dole su iskanci shi sa dole su saba wa Allah shi yasa dole su saki hanya su fito suna murkuɗe-murkuɗe da sunan addini dole saboda su ɗin an ba su ladan annabawa ai eh, an ba su ladan aikin annabawa sai aikin ba amma an ba su to me za ka yi me kake jira aiki ne ko ka yi don ka samu aljanna to an baka ladan aikin to me kake jira dole kai saki na dafe kai ta saba wa Allah saboda ai kana da ladan aikin annabawa kai Allah ba za mu bari ku cuta al'umman manzan Allah ba wallahi dole mu bayani dole mu tona muku asiri wallahi ba za mu ba za mu bari ku ha'inci manzan Allah da mu ba wallahi sai mun yi bayani karkari kawai in ka ga dama ka ɗauka mu dai mun fita za mu so ka ɗauka don mu samu lada kai ma don ka rabauta Eh, amma dole mu bayyana shi ne wannan ka'ida Allah ya sa mu dace kai shi sa ganon bakira sa sanon bakira ila wani zai iya zuwa ya ce karya ake musu ta wasaf kawai ake kira to za mu baka dama ka zo ka ce karya ne eh, wani zai iya zuwa ya ce karya ake musu wani zai iya yi to in kana so ka ce karya ne zo gaban alkanawi ka gani wallahi ina kasha ka zo ka samu dace <coughs> gashi nan na sa number waya ta whatsapp ne kawai ake kira eh, ta whatsapp kawai ake kira eh, ta whatsapp kawai ake kira kaji suna da ladan annabawa don girman Allah ba raina annaba ba ne don Allah dan tijjani yana da ladan annaba don Allah ba raina annaba ba ne don Allah waye kai za ka samu ladan annaba me kai waye kai a wajen Allah labin ina ana sai ka ji kamar hankali wallahi amma haka suke faɗi haka suke faɗi haka suka ɗora su a kai to yanzu idan mutum ya saba Allah har har sai ana cigiyar wanda ya koya masa ma ku ne kuka sashi yayi ta wannan abin na ƙarya da kuka zo kuna gaya masa Allah ya sa mu dace eh, gashi nan dai na sa number waya eh, in fassara ne ban yi daidai ba zo ka zo nan kai ka gyara a gabana ka ga yanda zan ba haka suke cewa sai su laɓe sai su ringa cewa ba a fassara daidai to an kana so a tabbatar cewa eh da gaske ne to sai ka zo Allah ya dace har yanzu fa ban ga wani fa ya kira ba fa to ga wannan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da muke magana na'am network ina jin yana tafiya ne to ga wannan na ga yi kira ina jin ya samu dace hey na mutane ga wannan ya kira ina assalamu alaikum kai kana kan titi ɗan uwa kai kira eh, akan titi yake kira Allah samu dace kai jama'a hmm. malam suleiman garba ya ce sai dai zagi a comment eh, da alamu gaskiya sai dai zagi a comment to in kai zagi a comment ya bi iska ba da ni kake ba dan ni zagin dan ni duk zagin da zaka yi ba zai hana ni buɗe littafi na karanto ba wallahi eh, duk zagin da zaka yi ka jima ma ba yi zagin ba har yanzu dai ban ga sun kira ba ba to ga wani nan assalamu alaikum Musa malam ya kokari. Na an wani lafiya ya gida ya ibada. ya kokari malam. To wala alhamdulillah. To Allah ya kara taimakawa. Amin amin amin. Masha Allah, game da rawa da suke yi wurin maulidi da sauransu, to ni inda nake duba abin shi na bai da malaman suke yi game da halaccin kiɗi a addinin musulunci. Eh, to shi ne na suke bakewa bakewa da shi akan cewa ai kiɗi ba haram ba ne. to shi shi yasa kaga ba ma maganan a zo kan maulidin ba ma maganan kiɗi din shi kan shi to a nan suke fakewa akan cewa to ai kiɗi ba haramun ba ne yasa kake gani musamman dan akwai wani eh, da muka taɓa bayani da shi yake assalamu alaikum na'am da yake alaikum salam mm. ina jin baka hawo eh, tun farko ba dalilan da muka fara kawo eh, ake bonus ne ake yi wato eh, eh, dalilin da muka ɗauka shine guda ɗaya na mun karanto inda shehu tijjani ke cewa Allah zai ba wa 'yan tijjaniya lada na annabawa aka yi masa tambaya shin ladan ayyukan annabawa Allah zai ba su ko ladan martabar annabawa sai ce dubbi Allah zai haɗa musu to eh, nan sai muka ɗauka cewa dukkanin wani wanda za ka ce Allah ya ba bashi ladan annaba dole ya iskanci dole ya saba wa Allah gaskiya an ba bashi lansis tunda ana ganin shi kenan yana da ladan shi already kuma zai abin da ya ga dama yi wato kaga shine muka ce to wannan kofar da suka bude musu kenan shi yasa duk wani abu da rasi kamar su ne suka sa su kaga dai wannan falala ce ta ƙarya falala ce ta ƙarya lalle ba Allah bai bada ita ba amma sun ce Allah ya basu to kaga duk wanda yaga yana da ladan annaba to me yake jira ladan aiki daman aiki ne ko to an baka ladan aikin kuma baka yi aikin ba to me kake jira kawai sai ka shi malam ni inda nake ganin inda nake ganin ma rashin hankalin su su sabai da aka musa alkawarin aljanna da shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbas an san cewa aljanna ne makoman shi insha Allah to shi ai bai lallace ba duk da cewa an mai alkawarin aljanna da kuma an san makoman shi insha Allah to kaga ka nan ma suna ma da rashin hankali na lallacewa tunda su an ce suna da ladan amma kuma manzo Allah da aka ce yana da ladan da zai shiga aljannan da komi da aikin shi to ya lallace ne ya kamata a yi ne ti nazari a kabai sun lallace ma an gana kenan malam wanda ba su ma da dalilin lallacewa amma kuma duk da haka suna lallacewa gaskiya ne Allah ya samu dace amin malam wannan na ga kira ku bari mu kiransa eh, bayan dishe wannan nan suna kallo na a gefe suna kallo na ba su mu wannan ne bai yarda a shigo mana da da shi cikin addini wallahi aka zabi ta ya kasa ladan annabawa wani ne ya kira nake kiransa in kowa ku kira wani na tashi ba sai da yawa ba zan tashi zan tashi zan tashi da na gama wannan shi ne to daga cikin dalilan da ya sa wa'annan suke fitowa su iskancin su su sheka a saboda ne an ɗora su a kan wata falala ta ƙarya shine su suna da ladan aikin annaba kuma ba su yi aiki ba to yanzu me kake jira dole kai iskanci dole ka lallace saboda an dora ka ake kin fera kuma shewunan ne fa suka rubuta fa shewunan ne suka faɗi shehu tijjani shi ya ce na isa mu dace Allah ya shirye ku in masu shiriwa ne ku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum